Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جارنا من النار ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن لاربا بقي قوة tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da ko shida yau bakwai ko hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1439 wata ta yi daidai da 23 ga watan watan mayu kalandar albashi shekara 2018 allah sake hada ma wannan masallaci barka na umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yadda a karo na biyar a nan unguwar mai saji ko tanki garin dutsen ma ƙaramar hukumar dutsen ma jihar katsina najeriya domin dora daga da muka tsaye a karatun tafsiri da muke yi kuma muna na cikin sura ta biyar surutun ma'ida jiya mun tsaya karshen tafsirin aya ta uku yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta uku kawai gabanin nan akwai tambaya da muka tashi da ita jiya dan uwa yana tambaya wai da gaske ne annabi isa alaihissalam zai dawo jiya mun zan tattauna bayani akan annabi isa alaihissalam sai yake tambaya shin gaskiya ne annabi isa alaihissalam zai dawo kwarai kuwa annabi isa alaihissalam zai dawo wannan shi ne abinda ayin ƙur'ani ta tabbatar ko ayin alƙur'ani suka tabbatar kuma shi ne abinda hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu suka tabbatar kuma shi ne abinda mafiya yawa daga cikin malamai magabata suka tafi a kansa hakanan malamai waɗanda suka biyo bayansu a wannan zamani yawancinsu sun tafi a kan cewa annabi isa alaihi salam zai dawo haka nan dawar annabi isa alaihi salam a haka ya tabbata kuma ba abin da zai hana dawarsa a hankalce wato babu karo akan cewa zai dawo tsakanin ilimi da hankali Allah subhanahu wataala sura ta uku suratu al-imran aya ta 55 ya ce waifkanin lahu ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabi'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun afahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun fa amma alladhina amanu ila akhir Allah ya ce ka tuna lokacin da annabi isa alai ko allah ya ce da annabi isa ya isa ya kai isa in ni mutawaffika ni mai karbar ranka nan lafazin mutawaffika fi'il ne da fa'il da eh, maf'ulun bi ce mutawaffika almutawaffi huwa Allah wal wafa huwa fi'il al-maut wal kaf damir al-mukhatab wa huwa al-maf'ul shine malamin suka lafazin mutawaffika fi'ili ne da fa'ili da mafulun bihi wato aiki ne da mai aiki da wanda aiki ya fada a kansa mutawaffika ne mai karɓar ranka ne ma'ana zan kashe kan karɓar rayuwarka Allah shi ne yake karɓar rayuwar duk wani abu mai rai mutuwa kuma ita ce aikin zare rai daga jikin mai rai wanda kuma aka karɓi ransa shi ne wanda ya mutu shi ne aikatau na mutuwa wannan ayar ta tabbatar da annabi Musa ya eh, Isa alaihi salam Allah zai karbi rayuwarsa inni mutawaffika sai ce wa rafi'uka ilayya kuma mai daukaka ka ne zuwa gare ni Allah subhanahu wataala a cikin sura ta hudu suratul nisa aya ta 159 nan ma ya tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo yace wa ibn ahli alkitabi illa la yu'minu bihi qabla mawtihi yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida ya ce babu wani ɗaya daga cikin ahalin kitabi face zai yi imani da annabi isa alaihi salam gabanin mutuwarsa kuma mun sani a tarihi annabi isa alaihi salam a zamaninsa lokacin da ya rayu ba kowa ne ya imani da shi ba waɗansu sun yi imani da shi wasu ba su imani da shi ba bal a lokacin da aka haife shi wasu suna ganin su wannan allah ne wasu suka ce dan allah ne wasu suka ce a'a allah ne na cikon uku ainihin a lokacin kenan wannan ina nuna a lokacin da yana raye ba su yi imani da shi gaba ɗaya ba kenan yaushe ne za su yi imani da shi wato bayan Allah subhanahu ta'ala ya sako da shi can ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu yawa waɗanda imam Muhammad bin hanbal ya fitar da cikin musnad da imam al-bukhari a cikin kitabu zikirin lambi a cikin al bukhari da imam muslim da ahlus sunan duk sun kawo hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo wani lafazin ya ba da labarin cewa annabi Isa din zai zo kamar yadda ya zo hadisin abin Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa zai sako a cikin ku yana mai hukunci ya ce a cikin ku a cikin suwa a cikin al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam a wani lafazin annabi tambaya ike yi ya za ku yi idan annabi isa dan maryam ya sako a cikin a cikin suwa a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan hadisan suna tabbatar da cewa annabi isa zai dawo waɗansu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa annabi isa idan ya sako zai kashe alade zai ainihin eh, wato eh, wato zai kashe alade zai kashe ainihin wato dujan idan ya bayyana Allah ya sa kuna gane waɗansu hadisan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a inda zai sauka ainihin inda zaura da yadda sifar da zai sauka zai sauka yana dafa dafa da kafatun waɗansu mutane guda biyu mala'iku ne za su je da shi yana yin dawafi da ɗakin Allah subhanahu wa wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ibada labari cewa shi da kansa ne ga annabi Isa din a mafarki kenan gashi yana dawafi da ɗakin Allah subhanahu wataala ya dafa kafadin mutane guda saboda haka waɗannan hadisai masu yawa wanda suke mutawatirai suna tabbatar da cewa annabi Isa salam zai dawo kamar yadda na faɗa wannan shi ne ra'ayin mafiya yawan malamai magabata daga cikin masu tafsiri irin su babban malamin tafsiri Abdullahi dan Abbas ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Al-Hasan al-Basri sayyidu Tabi'i, irin su Imam al-Tabari Imam al-Mufassirin tafsir irin su Ibn Kathir eh, Hafiz al-Asr ga sunan da yawa waɗanda suka tabbatar da cewa annabi isa alaihissalam a cikin tafsiransu cewa zai dawo kuma wannan ne abin da suka yadda da shi Ibn taymiya Allah ya shi ne ra'ayinsa haka nan almajirinsa ibn al-qayyim al-jawzi Allah ya ji kansu gaba daya haka malamai suka bibi bayan su har nan baya baya irin su Sheikh Abin Bas irin su Ali Sheikh irin su Al-Albani ya ji kansu a farta musu duk sun tafi akan cewa annabi isa salam zai dawo kuma sun tabbatar da gaji waɗannan hadisai wanda kamar yadda na faɗa suna na a cikin musulun da imam ahmad bin hanbal suna na a cikin sayul bukhari da musulun suna na a cikin sunan suna nan ainihin a wajen ibn abi da wasu su masu yawa saboda haka aƙida ta musulmai shine annabi isa alaihi salam zai dawo daga ina aka samu cewa annabi isa alaihi salam ba zai dawo ba tun da aka canza addinin masihiya addinin da shi annabi isa ne ya zo da shi daga nan ne aka samu wannan matsala an gani an samu wani sarki ana cewa shi kustantin wanda shi ne gina garin kustantiniya ainihin a kasar Dimashik. wannan sarkin shi ne ya canza addinin annabi isa alaihi salam wasu malamai suka ce ya shiga addinin ne da zumbar ibata addinin wasu suka ce kuma a'a jahilci ne saboda bai san addinin ba shi sa ya shiga cikinsa saboda haka sai ya rinka saka abubuwa a ciki na san zuciya matsayinsa na basaraki ina tankwara addini yi daidai da abin da ra'ayinsa yake Allah ya sa kuna gane saboda haka sai cancanza addinin gaba daya sai ya zama to addinin da annabi isa ya zo da shi ya zama addinin musulmi daga nan ne hannun je gina kasar constantiniya kuma shine labarin da annabi sallallahu alaihi ya bayar idan an yaki farisa da rom aka ci su za su koma constantiniya kuma yadda suka koma kenan ainihin suka kama wuri zauna suka zauna a cikin wurin akwai waɗansu malamai a halin sunna ne sun dafa kan cewa annabi isa alaihi salam ba zai dawo ba shubha suke da ita har su ta farko shi ne Allah ce in ni inni mutawaffika wa uka ilayya ya ce zan kashe kuma zan ɗauke ka zuwa gare ni sai suka ce to tun ce sai ya kashe shi sannan ya ɗauke shi ashe sai da ya riga ya mutu ko na sannan ya ɗauke shi wasu suka ce dan su kare wannan fahimtar suka ce Allah ya karbi rayuwar annabi Isa tsawon hawa uku sannan ya dauke shi zuwa gare shi amma wannan maganar magana ce ta ƙarya ba ta taba tabbata ba a ilmance illa kare ra'ayi kawai kuma suka sake kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kamar haka ana zaune da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi annabi yana zaune da su sai ya ce nan da shekara ɗari ba wani wanda yake ban kasa da zai ci gaba da rayuwa sai suka ce to an annabi Isa ina da rai to kenan yanzu ba ya mutu kenan annabi ya ce shekara 100 to bari mu fara yin ranni da wannan hadisin da kusa saboda ranni ya dan fi sauki shi ne annabi cewa wanda yake ban kasa annabi Isa kuma Allah ya ce Allah ɗaukake shi zuwa ina zuwa sama kenan wannan hadisin annabi an fitar da shi dan cewa annabi cewa wanda ya kasa shi ko annabi isa ba a kasa yake ba ina yake yanzu ina sama kamar inda Allah ya tabbatar a wannan aya kamar hadisin Isra'i da Mi'raj ya tabbatar annabi sallallahu alaihi da ya Isra'i da Mi'raj ya hadu da annabi Isa alaihi salam a sama ta uku saboda haka annabi isa yana sama da haka baya bai shiga cikin waɗanda manzo Allah ya magana akan su ba in ko ya shiga ciki to da sai a ce duk wata ainihin da take a wannan lokacin ba za ta shekara ɗari ba wannan ya haɗa wanda suke cikin sama da waɗanda suke ban ƙasa saboda annabi isa ya shiga cikinsu idan muka koma zancen aya abin da ya ruɗe su a cikin ayar suka ce allah ce in ni mutu wafika zan karɓe ka sai suka ce zan karɓi ranka wa rafi uka ilai sadan ɗauke ka zuwa gare ni sai suka banta Allah subhanahu ta'ala ba sun ma'i amfani da ta ba wajen amfani abin da ya amfani da ta wawun ce wawun abu to ita kuma wannan wawun din ba lallai ne ta zamanto tana jera aiki ba ne saboda harafin abafi summa ita ce take ba da fa'ida ta attartib wata tarahi wato daga wannan sai wannan daga sai wannan ina fatan kuna gane amma misali kamar yanzu sai a ce sai da na zauna sannan lalama ya zaune Allah ya sa kuna gane amma aka ce mai fasara ya zauna mai jan baki ya zauna wannan ba ina nuna lalle mai fasara ya fara zama sannan mai jan baki ya zauna ba kamar yadda bai nuna cewa mai jan baki ya fara zama sannan mai fasara ya zauna kuna gane da kyau saboda aka, wawun din wannan ba tana nuna ba bane wawun ce ta bayani kawai Allah ya ce inni mutu wa rafi'uka ilayya da aka yi a nan shi ne a takadimu wato rafi'uka ilayya zan ɗaukake ka zuwa gare ni in raba ka da sharri na masharata sannan idan lokacin rayuwarka ya ƙare zan so da kai zuwa kasa in karbi rayuwarka kun gane magana maimako Allah ce ya isa inni rafi uka ilayya wa fika ai kun ji karatun yami yayi nauyi akan harshe sai Allah ce inni mutawaffika wa rabiuka ilayya wanne yafi sauki wanne yafi dadi kaga wanne yafi dadi kuna gane da kyau saboda haka da yace inni mutawaffika ina nufin wancan lokacin da zai mutu sannan lafazin alwafa a harshen larabci ina zuwa da ma'anar mutuwa kamar inda akan faɗi lafazin almautu ana nufi ina zuwa da ma'anar mutuwa ina zuwa da ma'anar bacci kamar inda aka ce almautu ana nufin mutuwa kuma ana nufin bacci misali idan ka duba a cikin sura ta suratul an'am Allah subhanahu wataala yace wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar shine wanda yake kashe ku da daddare kuma ya sa abin da aikata da rana ma'ana yake kashe ku da daddare yaushe yayin bacci kuna gane da kyau yayin ne yayin bacci dan dalili shine ana mutuwa da rana ko ba mutuwa da rana da sai muka duba sai muka ga duk sanda mutum ya tashi mutuwa sai da daddare to sai mu ce wannan aya tana magana ne akan me akan mutuwa saboda duk wanda ya tashi mutuwa da yaushe yake mutuwa da daddare to ban mutuwar da ake ma da rana ido na ganin ido da na, ta fi yawa kan ne da da daddare mutuwa nawa ake yi a ce an gari da an kwanta da wannan amma waye gari babu shi guda nawa ake samu kaga yar kadan ce akan wanda ainihin wato da rana ido na ganin ido za a ga mutum ya mutu to da haka da Allah ce wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli ina nufin ina karbar rayukan mu ne yayin bacci da muke kwanta mu yi bacci dalili kowa ina kwanciya a wannan lokacin yayi bacci an gane sai Allah subhanahu wataala ya kwatanta wannan baccin da muke mutuwa tashin kuma da muke yi da tayar da mutane ranar tashin alkiyama wato dan igaya mun igaya ma gaya muke igaya kowa da kowa cewa kamar inda muke kwanciya mu yi bacci da dare kowa da safe mu kowa ibe tashi, to haka da kowa zai mutu kuma ranar kiyama haka kowa zai zai tashi sannan idan ka duba cikin sura ta 39 suratul zumur nan ma Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inda fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah shi ne yake karbar rai lokacin mutuwarsu sai ce wallahi dan in bacci yake nufi sai ce wallati lam tamut fi manamiha ran ma da bata mutu ba lokacin baccinta wato da ka kwanta kai baccin da ka tashi ko ba daɗe ko ba jima wata rana za ka za ka ai kuna yanzu ba mun tashi daga bacin jiya yanzu ka wasu mu bayan sallah asuba sun yi bacci yanzu ka wasu mu bayan sallah azhar sun yi me sun yi kailula sun yi bacci ba haka bane duk ba an tashi ba to duk inda ka kai da wata rana kana kwanta kana tashi wata ran ka kwanta ba za ka tashi kuna gane da ke to dan haka wannan ina nuna maka ana nufin bacci ne Allahu yutawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi ma fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma in mutum ka kwanta bacci Allah subhanahu wata'ala sai rike rayukan waɗanda ya kaddara mutuwa wannan baccin wanda bai kaddara musu kuma ya dawo musu da rayukansu da aka yi zuwa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kwanta bacci yakan ce Allah bismika Allahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin Allah subhanahu manzala sallallahu alaihi wasallam in zai kwanta yakan ce da sunan Allah Allah da sunanka na aje kuibi na kuma da sunanka zan in ka rike raina yayin wannan baccin ka ji kansa in kuma ka dawo da shi to ka kiyaye shi da duk abin da kake kiyaye bayan ka da kware da shi wannan sai gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ina gaya maka cewa lokacin da ake kwanciya ana ainihin iya mutuwa kuma wannan lokacin mutuwa ce karama kafin mutuwa babba kamar yadda ne bayani a baya cewa akan ce mautu ana nufin annaumu ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya farka daga bacci yakan ce bismika allahumma ahya wa bismika amut ne ka nushur da sunanka Allah nake rayuwa kuma da sunanka nake mutuwa ma'ana da sunanka na farka da sunanka na me na kwanta bacci kuna ga kyau dan haka babu wani abin nan da yazo ainihin da yake nuna ba za a iya amfani da lafazin alwafa ana nufin almautu ko ana nufin annabu ba kamar yadda babu abin da ya ana lakin annau ana nufin alwafa ita mutuwa din ana kuma nufin bacci ba ainihin wato a tsari na ilimi a cikin bayanin da na yi na ce ba abin da ya hana afkuwar haka a ilmance ko a yanzu waɗannan bayanan da muka ji akwai abin da zai hana yiwuwar haka a ilmance to a ilimin gashi ya tabbatar da shi to a hankalce akwai abin da zai hana abin da yake damun waɗansu daga cikinsu shi wai to an ce annabi isa zai dawo da wace shari'a zai dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi hukunci ne da shari'a ina kira ne zuwa ga addini to kuma sai a ce in ya dawo da me zai dawo ko da ya dawo da sunansa na annabi isa a matsayinsa na annabi amma ba shari'a aka bashi sabuwa ba Allah bai aiko shi bayan manzan Allah ba ya aiko shi ne gabanin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gane da kyau saboda haka cewa zai dawo ya rudar da hankalin mutum cewa wai zai dawo da wace shari'a ko zai dawo a matsayin me ai ba sake aiko shi aka yi sabon aiko ba a'a aikensa ne wanda ya riga ya gabata da haka waɗannan hadisan da na gaya muku akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga annabi isa alaihi salam yace isiffanta irin sifarsa sai ce in kun ganshi za ku gane shi a hankalce zaka ce in kun ganshi za ku gane shi wanda ya mutu za ka ganshi za ka gane shi kuna gane ashe ba wannan maganar ake yi saboda haka annabi isa alaihi salam zai dawo wannan shine abinda ayoyi suka tabbatar abinda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi suka tabbatar shine abinda magabatan mu na kwarai waɗanda suka gabata da waɗanda suke nan a raye wa dauko ba su dade da gabata ba da waɗanda suke nan a raye shine abinda suka tabbatar da shi mun ji shubha har waɗanda suke ganin abin nan kuma mun yi bayani a kanta idan Allah ya da ainihin za mu iya fahimtar wannan bayani kamar inda ya gabata da fata muke mai sa mu dace نعم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمون مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهم كن محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد أبقى عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم جيا mun ji abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta na daga kayan da za a ci an gane da waɗansu abubuwa shi ne ma na da gumi Allah ji gansa ya ce falamma bayyana lahum al-muharram alaihi da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin yi musu bayanin abin da aka haramta a kansu Fahim fahum yahtajuna ila ma'rifati ma uhilla lahum to suna da bukata wato bayi suna da bukatar su san me aka halatta musu tun da an ce kaza haram ne kaza haram ne kaza haram ne to menene kuma halar? fa qala sai Allah ya ce yas'alunaka ya muhammad suna tambayar ka ya muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma za uhilla lahum akluhu menene aka halatta musu cinsa min al-mata'imi wal ma'akil na daga kayan ci qul ce ne da su uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku duk tsarkaka al-mustalazzat wato abubuwan da suke masu dadi ya ashabil qulub a uquli salima a wajen masu lafiyayyen a tibai salima a wajen mutane masu kyakkyawar dabi'a wato duk abin da yake mai daɗi ne a wajen mutane masu kyakkyawar dabi'a to wannan abin an halatta muku ainihin ku shi wa huwa bima lam yarsun bi wato shi wannan da aka ce an halatta duk wani abu mai daɗi a wajen mutane masu kyakkyawar ɗabi'a wanda ɗabi'arsu ba ta lalace ba an masa ƙaidi da duk wani abu wanda bai zo a nassance cewa wannan abin haramun bane a yi amfani da shi min kitabin daga ƙur'ani au sunnatin ko sunna a hadisi au ijma'in ko a cikin ijma'i au kiyasin ko kiyasi kazalika haka da. wato da aka ce an halatta mana dada da tsarkaka ana nufin abin da bai zo a shari'a an ce kar a yi amfani da shi an gane ku amma komai daɗin san shari'a ta zo ta ce kar a yi amfani da shi to ya zama to haramun an gane ku to sannan aka ce inda ashabi tibai salima a wurin masu kyakkyawan ɗabi'a wato waɗanda suna sanin abu wato ɗabi'arsu bata gurɓata ba yanzu misali irin su shaye-shaye yanzu mai shaye-shaye in ya sha giya ko ya sha kwaya ko ya sha ba ina jin daɗi ko ba jin daɗi ko to shi a wajensa mai daɗi ne ko bai mai daɗi ba ne to amma ɗabi'arsa tana daidai kaga ɗabi'arsa ba daidai take ba Allah ya sa kuna gane da haka aka ce inda ashabi atiba'i salim a wajen waɗanda suna ɗabi'ar su kubutacciya ce tana nan bata rigaya ta gurbata an gane to kuma ya zamanto ba haramta ba da qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko qiyasi wa saidi ma ullimtum min aljawari haka nan an halatta muku cin abin farauta na daga abin da kuka sanar na daga dabbobi alkawasib su ne dabbobin da ake yin farauta da su min alkilabi wasiba na ainihin karnuka da kirkece kan namir kamar ainihin dage wa da kuma tsuntsaye ka kamar mikiya mukallibina wanda kuke tura su kuna cuna su akan ainihin wato abin farauta halun nan da yace mukallibina hal ne ai halata kauniha mukallaba wa mukallaba wato an cuna ta akan abin nan min kallaba alkalba bitashdid an ciro kalmar ne ta mukallabi mukallibina daga kallabal kalba a ce ka saki karanka ka cuna karanka abin farauta an gane shine mukallab bitashdid ai arsalahu ala wato ya tura shi ya sake shi akan abin farauta tu'allimunahunna kuna masu sanar da waɗannan dabbobin na farauta halun min damiri mukallibi wannan hal ne na wancan damiri da aka ce mukallibi ai tu'addibunahunna wato kuna ladabtar da su akan yadda ake farauta an koya musu fama kama allamakumullah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sanar da ku yadda ake farauta ala adabi as-sayd wato ku min adabi as-sayd na daga ladubban ainihin farauta wato ka koya su ladabin farauta fa kulu mimma amsakna alaykum da ka ku ci daga abin da waɗannan dabbobin naku na suka kama muku wa in qatalahu ko da da ya kama ya kashe to ba laifi sai a ci abi allam yaqul idza amma izamanto bai ci minhu daga wannan abin da ya kama ba khilafu gair almuallama sabanin wadda ba dabbar da ba koya mata farauta ba fala yahillu sayduhu ita bai halatta a ci naman da ta farauta ba wa alamatuha alamar cewa wannan dabbar ta koyi farauta da aka koya mata an tastarsila idza ursilat e in aka tuna ta akan farauta din za ta bi shi wa tanzajira idza zujirat in kuma aka yi mata tsawa za ta ji tsawar wa tumsiku as-saida bila akl kuma ta kama abin a walata a kudu ana sake gane cewa wannan karen ko wannan dabba ta farauta ta koyi ladabin farauta in ta kama abin farauta din ba ta ci birho daga cikinsa wa kallo ma yi urafu zalika salatu marat kuma mafi karancin abin da ake iya gane wannan dabbar ta koyi farauta shi ne ta yi haka sau uku ka cuna ta ga abin farauta sau uku ka ta bi in ta kai masa tsawa kaga ya tsaya in ka kira shi idawo ya bar abin farauta an gane ko kuma to wannan bangaren kora shi kenan bangare na biyu shine in ya je kama abin farautar in ba zai iya ɗauko shi idawa da shi ba sai ya tsaya a gurin har sai ka je ka same shi ka je ka tare ya rike shi ko ya sa shi a gaba don kada ya ci gaba da rike shi ma mutu ya sa shi a gaba ina tsaransa in ya zai tashi gudu isa sake rike shi kai kama wani wuri wanda nan ba zai rike ba zai mutu ba shi ko ba zai masa illa ba sai ya rike wannan gudu? har ka zo ka same su to wannan in aka yi sau uku ko yana nuna maka cewa ya koyi farauta da haka shi kadai ka iya fita bakin daji da shi ka sake shi ka ce je maka farauta Allah ya sa kuna gane ba nan ba sati biyu ko wanda yake bani labari kyanwa ce da shi labarin ba mai kyau ba ne amma yanzu allah ya shirye shi ya daina kyanwa ce ya koya mata sata makocinsa ina sana'ar kifi sai da kifi saboda haka da daddare sai ya zo sai aka kyanwa sai ya saka ta a can sai ta je sai ta ɗebo sai ta kawo masa ta ɗebo ta kawo masa ta ɗebo ta kawo masa in ta gama sai ta je ta ɗauki nata sai ta tafiya kuna wa? to eh, na ba ku misali ne da wannan inda ake koyawa dabba abu kuma ta koya to wannan karan in ka dauke shi ka kai shi bakin daji in ya koyi farauta ka ce ije yiwo maka farauta ije yiwo farauta ya dauko abin ya farauci abin da zai iya dauko shi ko jawo shi Allah ya sa kuna gane ya kashe kuma ya kawo maka gida kare na yin wannan an gane haka Allah subhanahu wataala ya ce sai waɗanda aka koya musu malam ya ce idan suka yi haka sau uku to wannan ya nuna sun koyi farauta ɗin ke fa'in aka minhu amma idan aka da ya je farautar ikama sai ici falaisa mimma amsaka ala sahibiha to wannan abin farautar ba ga wanda yake ba ga mai shi ikama ba fala yahillu akluhu wannan bai halatta a ci naman ba kama fi sahihai kama inda yazo a cikin bukhari da muslim wa fihi ya cikin sahih bukhari anna sayyid sami idza ursila wa dhikra smullahi alayhi ka sayyidi al-muallam min al-jawarih cewa mutum ya kama bashinsa eh, ko kibiyarsa ya harbi wani abu sai ya bismillah wannan abin sai je kashe wannan abin da ya abin nan in dai ya yi bismillah ya yi bawa to sai ya ɗauka sai ya ya halatta kamar ainihin farauta ce ta waɗancan wato dabbobi da aka koya musu farauta an gane wadda kuma lahi alai amma kun tarar da shi da rai Ka ku ambaci sunan Allah wasu malamai suka ce wadhkuru smallahi alai inda irsalihi shi ita dabba ta farauta ko abin da mashin naka ko abin nan ko kibiyar ka da zaka harba ko ka jefa lokacin da zaka tuna karan in kare ne ko zaka saki mikiyar idan mikiya ce ko zaka jefa mashin naka ko zaka harba kibiyar zaka sai ka ce bismillah an gane sannan zaka wa sunan Allah an gane yayin wato eh, eh, da fara abin farauta ne ku ji tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah bai gaggawar hisabi ne ai sari'u eh, aljaza wato ranar lahira cikin gaggawa zai yi sakamako a wajen mumini zai ga kamar kiftar ido har an yi an gama amma arni zai ga an ɗauki tsawon lokaci fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wani kuma ya ga kamar fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma tabuddu wato ya wato har su arnan za su ga wato nauyin da za su je na hisabi ya sha babban da irin ainihin kafircin su Allah ka tsare na yace al-yawma uhilla lakum at a yau an halatta muku tsarkaka ai al-mustalazzat wato abubuwa ke masu dadi wa ta'amul ladina utul kitaba kuma abinci waɗanda aka wa littafi gabaninku ai zaba'ihu al-yahudi wan nasara wato abin yankan yahudu da nasara hillun ai halalun lakum halal ne gare ku wa ta'amukum iyyahu bihillul lahum haka nan abincinku wanda ku kuka yanka dabbobin da kuka yanka su ma halal ne gare su ainihin su ci ah. wal muhsanatu min al mu'minat haka nan ku auri an halatta muku auren kangagu daga cikin mata mu'minai wal muhsanatu al hara'iru min min alladhina utul kitaba min qablikum da kuma ƴaƴa daga cikin waɗanda aka baiwa littafi gabaninku almuhsanatu a farko ana nufin kangangun mata musulmai wannan ya hada da ƴaƴa da bayi amma almuhsanatu ta gaba ana nufin ƴaƴa ne kuma kangaggu daga waɗanda ba musulmai ba kun gane da kyau zamu zo mu bayani insha Allah min allazina utul kitaba min qablikum haka ya'ya daga cikin waɗanda aka baiwa littafi gabanin ku mata hillul lakum sun halatta gare ku an tankihuhunna ku aure su idza ataytumuhunna ujurahun da su waɗance al-muhsanatu min al-mu'minatu min al-mu'minati da al-muhsanatu min allazina utul kitaba min qablikum idan kun ba su sadakin su an gane ladansu to ya shi ne suka halatta gare ku ai muhurihinna wato shi ne wato muhurahunna wato shi ne sadakinsu muhsinina ai mutazawwiji wato kuna suna kangaggo kuna masu aurarsu gaira musafihin ba ainihin mazinata ba ai na bizina ba suna bayyana zina ba bal wato wala mutakhidi ahdan ba ma wai suna yin zina da kowa da kowa ba an sani ku bar wannan magana bai halatta ma ku yi dadaro da su wala mutakhidi ahdan wato ba masu rikar su a matsayin kawaye ba min hunna wato daga cikin su tusirruna bizina bihinna wanda za ku ringa sirranta yin zina da su kama yadda ita wata kawarka ainihin dan ka ganta wata armiya kawai shikenan sai ka ajiye ta kana dadiro da ita ko abin da ya da wannan wannan bai halatta an gane wa man yakfur bil iman wanda duk ya kafirta da imani ai mutu haka ayyar tadda wato wanda ridda bayan yayi imani faqad habita amalu aikin sa da yayi kata na kwarai ai as-salih aikin sa na kwarai ya lalace qabla zalika wato aikin da yayi na kwarai gabanin ridda duk ya lalace fala yu'tad bihi haka ba za a izina da shi ba wala yusabu alaihi ba za a bashi lada akan sa walau hajja a walauraja ilal islam da ya dawo ciki ko da ya dawo cikin musulunci to ba za a izina da abin da ya aikata ba yanzu ya dawo musulunci rayuwarsa ta koma sabuwa wa in hajja qabla zalika gabanin ya riddar nan da za a ce yayi aikin hajji fa alaihi marratan saniya to in ya dawo musulunci wajibi ne isa aikin hajji ainihin madadin wancan na farko kazalika sa'irul amal hakanan sauran ayyuka da ya aikata wa yu'addu alaihi taqahu ala zawjatihi za a lissafa masa sakin da yawa matarsa gabanin gida in ya dawo musulunci ba za a ce ai sakin ya rushe ba shi ma ya sakin yana nan an gane wato in yayi mata saki dai sai a ce saura igiya ne wa huwa fil akhirati asiri kuma shi a lahira ina cikin asararru idza mata alaihi in ya mutu akan ridda ya kiya koma musulunci ainihin to ya tsala wannan gaba din wasu malamai suka ce yaushe ne ike zama to a cikin asararru in ya mutu akan ridda suka ce idan ba yi masa haddi ba amma idan an masa haddi suka ce ya zama mai haddin ya zama mai ne gare shi tsarkaka ce gare shi an gani amma ba yi masa haddi ba to shi kenan wasu malamai suka ce ko an yi masa haddi inda ya mutu aka kashe shi a cewa shi ba zai dawo musulunci ba kawai shi kenan sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wataala sura ta 16 suratul nahl Allah subhanahu wataala yace man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda duk kafarta da Allah to fa ya kafarta wanda duk bayan yin imani sai ya kafarta da Allah to ya kafarta sai dai wanda aka tirsasa shi aka tilasta masa to wannan babu laifi a kansa an gane sai suka ce to a nan ai shi gashi an ba shi dama in musulunta yaƙi har sai da aka kashe shi ashe me yake so kafircin yake so da haka kenan ya abinda wallahu ta'ala a'ala an gane to kawo kallo su fa'idoji lugawiya ce muhsanatin minal mu'minat yace kuma muhsanati sai muka ce wadancan kangagu ake nufi wannan kuma ana nufin yaya to wannan sai yake baka fa'idar cewa aka ce wannan muhsin ko muhsan ina daukar a wannan bangaren tantagare abu wato a bangaren musulmai mace wadda take miya ya ce ko bai dan Allahu a'lamu bi imani Allah shi yafi sanin imanin kuma shi Allah a wurinsa inda inna akramakum indallahi atqakum a bangaren waɗanda ba musulmai ba aka ce muhsina ko muhsana ita ce ya wanda ba mazinaciya ba amma banda baiwa ita baiwa wanda take arniya to ai abin da yawa ga mari ga ne ga tsinka jaka ga bauta ga kuma me kafirci an gane to wannan ke sannan wannan ayar ina muka gano cewa ana nufin kangaggun mata ma'anin ƴaƴa da waɗanda suke bayi a musulmai amma a wancan kuma waɗanda suke ba musulmai ba sai ka koma surar da gaba gabata bara suratul nisa Allah subhanahu wataala bayan yayi bayanin matan da ya haramta alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa amma وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min ashabikum wa an tajma'u bayna al illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu nisai من الم... من النساء ها والمحصنات من ال... والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم سيتي وأحل هو أحل لكم ما وراء ذلكم an tabo bi amwalikum sai ce muhsinina a muhsanatin gairar musafihat fa mastamta'tum bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna fariida wa la junaha alaykum fi ma taradaytum bihi min ba'di fariida inna laha kana aliman hakima wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat gafi'il mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنه منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سيتعي الذين أمروا لا تأكلوا أموالكم waɗannan ayoyin suna gaya maka cewa mata waɗanda ake magana mutum ya aura su ne musulmai e bayar da sadaki matan nan ‘ya'ya ne bayi kuma Allah sai ba su sifa don i keɓe su ce muhsanatin gaira musafiha. a can ba ya ce muhsanatin gaira musafiha a na wannan na musulmai waɗanda suke bayi kuna ganiya da kyau don itantance su wato a hassun khas wato an keɓe su an daɗa keɓewa wato ko da ya ko abin baiwa musulma eh, ko musulma ko da baiwa ce kan gaggiya ta fi harniya wadda take ya anguwa Allah ya sa kuna gane saboda mai ita a zuciyarta akwai mai haske na imani ina yi mata ne ina yi mata linzami ba zai bata ta je ta yi abin da yake ba daidai ba saboda haka Allah sai halatta mana mu auri bayi waɗanda suke musulmai kuma ya sifar su har yi faɗi su idan an abin nan sai ce to ina nufinmu ne da alkhairi shi yasa ya bamu wannan damar amma ɓangaren waɗanda suke ba musulmai ba to haramun ne mutum ya auri baiwa kuma ba arni ai kuna gane har su ahlul kitabi sai muhsana wadda take kangaggiya ce kana da tabbacin cewa wannan ba ta neman maza ba ta ainihin bayyanar da zina kuma ba ta da wani dadiro wanda take zaune da shi wanda take wata mummunar mu'amala da shi to yin ta kama ka aure ta sai ka aure ta amma matsayin ta nami na ya ba baiwa ba kuna gane ya ba baiwa ba to sannan akwai matsala shine yace wal musanatu min ladina utul kitaba min qablikum shin wannan ana nufin cewa kawai ka tashi ne ka je ka ce kai ga wata can kirista ka ganta ko bai hudiya ita kake so ita za ka aura shi ake nufi ko kuwa a'a ibaha ce kawai Allah yasa kuna gane wannan bai wuce halacci ba kawai ya halatta in ka samu larura wadda za ta sa ka auri wadda take ba musulma ba ya kan gaggiya to ya halatta ka aure ta amma ba wai ana nufin wai ka je ka kangamo auren wadda ba ba ka zo za ka abin nan aƙalla idan ka aure ɗaya daga cikin musulmai ai ka taimake ta haka ne ko ba haka ba inda waccan ka ganta buƙatar namiji haka wannan da ka tsallake ita ma tana buƙatar me namiji sannan wacce ka ɗauko ta ka taimaki danginta ka taimake ta wannan kuma da ka bata ka cutar da ita ka cutar da danginta ka ɗauki arzikinka ka baiwa maƙiyanka sannan ka ƙyale masoyanka masu jibanta da lamarinka da me da wahala da talauci to da aka ba wace ake yi wai mutum ina nan garin dutsen ma kawai gano wata faɗan sunanta ma sai an koya ba ima ta kawai sai ya sunanki ai suna na yin wanyan sai yin wanya ta ce a ba haka sunana ba yin wan yan ga aisha ga khadija Juwairiya ga Ummu Salama ga Zainab ga Hafsa ga Ramla ga Fatima ga duk ga sunan ka tsallake su sai ka je wadda faɗan sunanta ma sai an koya maka muna ganiya da kyau saboda haka ba wai ana cewa dan an halatta ka aura ana nufin ka je ka nema bane saboda mutane suna da wannan kawai sai mutum ya buga maka wai Allah shi gafarta malam wallahi wata ce ta makale sai ni karangiya ce to ko karangiya ce ba kai ma sai ka ce ka makale sai wata ba shi kenan ba hausa suka ce sanin asali shi yasa kare cin al wannan ayar ta sauka ne dalilin saukarta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka suka je yaki sai suka je kasar rum matansu kuma kyawawa ne su kuma sun baro nasu matan a ina a gida sha'awa sai ta me sai ta ringa damus. Shi ne sai aka halatta musu cewa ya halatta su me su aura kuna gane da kyau to abin da ake nufi kenan amma ba kawai shi kenan sai ka zo ka tafi ka kankamo auren wanda ba musulma ba ka ce wai kai wai wallahi ta makale maka ko ta ce na aure ta za ta musulunta ko ka ba ka ba ka ba a yana yi ko a'a ta musulunta dan Allah ba dan ta aure ka ai kuna gane da yawa abinda ba a gane yake nan sai ta ce ta aini in na musulunta eh, za ka aure ni ko ina son ka zan musulunta ka aure ni eh, ai ai da zan aure ki ba to zan musulunta za ka aure ni a ana musulunci ne dan wa dan Allah ta musulunta dan Allah in ya zuwa neman mata wa miji amma karta musulunta dan tana so ta aure ka ran da ta gama biyan bukatar ka da ita bukatar ta da kai me za ka yi sai ta koma in ta koma ya za ka yi da ita kuma abin nan yana faruwa sau nawa ka san ya faru in baka sani ba ya faru a nan dutsen ka tambaya ya faru a wani wuri ta zo ta musulunta ta haihu da kai ta sa maka yaya a gaba ta kora ta tafi kai baka san asalinta baka san ina take ba dama wajen mu ta karɓi musulunci mu ne muka zama waliyanta mu ka sani mu ma ba mu san ina take ba ta zo ta kada yayin ta ne ta ta ana yi ko ba ai ta je ta bayar maka da yayin kiristoci kuna gane da kyau amma ta musulunta initially ita ce ta ga dama ta musulunci sai ta musulunta to wannan ba abin da za ta yi maka ko ka aure ta ko ka wulakanta ta ko mai kai mata za ta yi mai za ta haƙura da musulunci saboda ne ta musulunta ne don wa don allah aka wata ta zo da kai zan musulunta saboda kai ka ce ne ta ana musulunta ne don allah kai ku ba allah ba ne ana musulunta ne don wa musulunta ne don allah subhanahu wa ta'ala to shi ne Allah da ya tafi can wajen waɗannan muhsanat daga ahlul kitabi sai ce muhsinina gairu musafihi kaga sai ce muhsinina wannan fa'idar da zaka samu ta luga aka ce al-ihsan wato kangewa ana nufin suwaye mata ne kawai aka ce gaira musafihi as-safa zina shi ma ana nufin wa mata ne kawai ba wai dan maza ba sa kasancewa kan gaggu ba ba wai dan maza ba sa zaman cewa mazinata ba amma mata su ne suke da ta ke alama da ake gane kamewarsu daga kamewar kamewarsu mace ainihin Allah har a al'aurata ya sa mata inda za a gane wannan kamammiya ce wannan ba kamammiya ba ce sutura ta haka da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sura ta 33 suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna ay yu'rafna fala yudayn wa kana Allahu ghafuran rahima a tufafin su kana iya ganin su ka gane cewa waɗannan kangaggun mata ne Hakanan, a mu'amalar da zaka yi da su ainihin taka shige su shige kana iya gane waɗannan kangaggu ne kamar yadda ya faɗa a sura ta 24 suratul وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلمن ليعلم ما يخفين من زينتهن sai Allah ya haɗa mu da mu mazan da su mata ya ce tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wato ita mace kan gaggiya har a gaban ƴan uwanta mata wanda ba musulmi ba ta iya bayyana kanta da aka ce eh, au nisa'ihinna za ta bayyana kanta sai a ina a gaban ƴan uwanta wa musulmai kenan irin shiga da mata suke tsirara tsirara wannan yana nuna rashin kanyewa rashin kamewa rashin sanin kai rashin sanin mutunci wannan unwani ne da yake nuna cewa wannan ba gidajiya ce wato yar gargajiya ce wadda Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati al'ula Allah ya sauke saboda haka ainihin a wajen muhsinin da ko muhsanat wannan ana iya fadan sa ana nufin namiji ana iya faɗan sa ana nufin mace amma kace muhsinin kace eh, musafihin in eh, ba mace kake nufi ba to sai ka ce wani kake nufi ko suwa na mazan nan nake ne ai kuna ganewa dalili shine na Allah ce wa menene yace wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna sai ce me muhsinina ghayra musafihin kamar azzauj ne da azzauja ka iya cewa da mace azzauju ka iya cewa da ita azzaujatu an gane duk me ainihin wato duk ma'anansu ko duk tana iya daukar daga ciki ba Allah ran muna da lokaci to Allah ya ce eh, eh, eh. ya lokaci ya yi ramma kawai bari mai wani abin nan ga wata gabacin wadda na so in yi magana a kanta ainihin na wuce ina ga ko lokacin zai ah, zai ishe mu sha'ala mala ya ce abinda nafsi bai zo an haramta shi ba ko da ƙur'ani ko da hadisi ko da ijimai ko da ƙiyasi Al-ƙur'ani dai mun san Al-ƙur'ani zancen allah ne saukar da shi gabawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da muke karantawa kuma ya daga lahancin duniya in ta isa ta zo da irinsa kuma dan an karanta shi ana samun lada kuma da shi kadai inganta ya ibada a cikin sallah sannan ina nan an tattare shi guri guda daga kan suratul fatiha zuwa ƙarshen suratul nasi kuma Allah ya saukar da shi ne ta hannun mala'ika jibril hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya samu alaka ingantacciya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga maganganu ko aiki ko tabbatarwa abin da aka yi a gaban manzon Allah ya tabbatar ko kuma aka yi a zamaninsa ko bai san ana yi ba amma hukunci bai sauka cewa a daina ba ko kuma ainihin wata ɗabi'a da aka ce wannan halin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wajen malaman hadisi ya hada har da abin da aka ce wannan sifa ce ta manzan Allah irin ta halitta an gane kamar a ce shi ba dogo ba ne can kuma ba gajere ba wato tsaka-tsaki ne shi ba kakkaura ba ne kuma ba siriri ba a komai nasu tsakatsaki annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin kalarsa ba ja bane ba fari bane ba mai duhu bane ba kaza bane saboda haka ne idan ya fushi wani lokacin sai a gani ya yi duhu wani lokacin kuma sai ya ji ya gau an gane saboda ainihin wato ɗabi'arsa ko kalarsa ba wata kala ba ce wadda za ce specific ga irinta to irin waɗannan ko ainihin da akan siffanta manzala da shi a wajen malaman hadisi suka ce duk waɗannan ana iya cewa da shi hadisi bai eh, waɗannan su ne kitabu wa sunna sannan ko abinda nake son ce shine a sunna lafazin a sunna a wajen malamai ta sha bambam tsakanin malaman hadis da malaman usul da malaman fiqh an gane a wajen malaman hadisi aka ce a sunna shine hadisi amma wajen malaman usu shi abinda yake ana daukar hukunci daga cikin a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen malaman fiqh shine abinda ainihin yake ba wajibi ba ba kuma musahabi ba shi yake cewa da shi ne sunna kun gane da kyau to sai ijma'i aduwar malamai mai haɗuwar malamai ana nufin malaman nan garin dutsen ba ko na katsina ko na najeriya a abin da ake cewa ijima'i shine haɗuwar waɗansu malamai a wani zamani su haɗu gaba ɗaya a wata nahiya daga nahiyoyi su haɗu a kan wani hukunci wanda wannan hukuncin babu asalinsa a cikin aya ɓalo-ɓalo ko a hadisi ɓalo-ɓalo sai dai a gano masa hukuncin daga wata aya ko na hadisi ko haduwarsu an gani wanda shi ake da shi ne ijima'i shi ijima'i dole sai ya samu madogara in bai samu madogara ba ba malaman ake bautawa ake bautawa Allah ake bautawa saboda haka ba za su ce kawai ga abin da za a shi kenan sai mutane su kama yi ba sai sun faɗi na hujjar su ne mecece madogarar wannan ijma'i kuna gane da kyau to sai kiyasi shi ma kiyasi matsala ce ta kan faru abun ba shi da nassi balo balo amma akwai wani nassi mai ko wata matsala mai kama da shi akwai nasi a kanta to sai a haku far'in bi bil asl sai a ɗauki wannan sabon abin sai a shi da ne da wancan sai a bashi hukunci irin wannan sai ya zama to wannan ɗin ya shiga ƙarƙashin wancan a matsayin wancan asar wannan kuma ne reshen sani kun gane yanzu abin da ake nufi da kitab da sunna da ijma'i da kiyasi? Allah ya taimake mu isa mu dace ya dora ma kan daidai man na ganin za mu kwana insha Allah idan Allah kai mu gobe za mu dora daga nan inda muka tsaya abin da mu faɗa zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuri Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta Allah ba mai kwalle santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته